kyautan ubangiji kai ba za ka iya hana kokon kan jimuna idan ka samu kokon kan jimuna don allah don annabi kan nemo nonon akuya a tace maka a cikin kokon kan jimuna sirri zan baka ba wani ba wani namiji wanda ya sai ba ka gane akwai wani rijiyar da ake tona a bakin ruwa na kiran shi goyi goyi ruwan wannan rijiyar ne za ka saka a nono ka sha nono kan jimnan ka daka ka sani in ya bushe ka daidai ka dan ka saka a ni da garin gwan nake hada nawa lokacin da nake ci mai gida na baka wata tara kowane wata in yanzu samun ka dinki har wata tara karfinsa yana karewa a wata tara sai ka sake wannan farcin jumunan naci na jara wuta juna kwaya ɗaya kawai an rama ba ku shaida na ne yana ce na yi